ma musulmi barkan da sake haduwa a wannan masallaci namu Masjid sheikh ja'far mahmud adam da ke kofar gidan alhaji lawan direba a nan dangare ɗan awaki a yankin muciya sabon gari a zaria kamar yadda muka fara gabatar da darasi a wannan masallaci a yau muna daren lahadi kenan insha Allah daren bakwai kenan ko akwai takwas ga watan zulqa'da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan hudu shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine darasi na uku insha Allah a wannan majalisi da muke wata ke da suna majalisin tarbiyya a inda muke karatu a cikin littafin ko za mu fara karatu a cikin littafin al-isbahu fi bayani manhaj salaf wal التربية na مع الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن عبد الله بن صالح الأبيلان hafizahullah wa ra'ahu idan ba a manta ba a makon da ya gabata da muka kulla darasi na biyu mun yi kokari wajen yin bayanin malamin da ya wallafa wannan littafin a inda muka ji takaitaccen bayani game da shi mun fitar da wata 'yar waraka wadda ke ɗauke da bayanin tarjaman malamin a taƙaice kuma gwargwadon abin da ake bukata ba wai an gane komai da komai ba musamman kamar yadda muka ce malamin yana nan a raye insha Allah har zuwa yanzu da muke magana da haka an dan faɗi abubuwa masu muhimmanci ne tare da cewa akwai gabar ƙarshe a cikin risala ga waɗanda suka samu risala wanda insha Allah za mu yi kokarin mu karanta shi saboda alaƙar shi da fara karatun littafi wannan littafi kamar yadda muke gani littafi ne mai ainihin wato a mujallabi ɗaya wato an yi shi a cikin a biyu guda wanda yake da shafuka kamar ɗari uku da hamsin da ɗaya a littafin a ƙashin gaskiya yana da wahalar samu a wannan ƙasashen amma alhamdulillah wannan zamani da Allah ya kawo mu duk wani littafi da kake ji a duniya a yau to abu ne mai sauƙi a iya samun wannan littafin akalla nuska electroniya wato soft copy to duk inda aka samu littafin soft copy kuwa Allah ya kawo mu zamanin da kimiyya da fasaha ta kai za a iya fitar da wannan littafin a ainihin wato cikin hard kuma mutane su rika ainihin wato karantawa kamar an samu asalin littafin ne da aka buga da aka su abu mus'ab mala ayyu Allah ya saka musu da alkhairi sun ce za su kokai da rika fitar da littafin gaba gaba wannan dama kusan littattafai da ake amfani da su haka ake yi a wannan majalisi ko za ka rika fitarwa gaba gaba sai da insha Allah ga abin da za a karanta to yan uwa za a rika bibiyar waɗannan shafukukan insha Allah sai dai yanzu na ma da yake gaya mun ana nan ana aikin fitar da littafin shi yasa wa Allah za a ga yau ba a zo da ainihin wato kwafi ba Allah ya sa mu dace bugu da ƙari wannan littafi kamar yadda muka ce ba za mu tsaya mai dogon bayani akan littafin ba shi kanshi littafin zai yi bayanin kansa da kansa In Allah abubuwan da za mu ji a ciki to za ku ainihi wato gaya mana irin kiman littafin da kuma amfanin da yake da shi a wannan babi da muke son mai karatu a ciki na tarbiyya da kuma gyaran al'umma kamar yadda muka ji a cikin sunan littafin malamin ya yi wa suna littafin suna da al-isbahu kalmar al-isba to daga ainihin wato wayan gari kamar yadda ake cewa sabahul khair ko to isba gari ya waye an ta ko ga yana a cikin alkur'ani ana yana cewa faliqul al-isbah ina yi ta to abin da yasa ya amfani da kalmar al-isbah nan shine kamar ka ce ga bayanai wani wace ta san in aka ce gari ya waye to ba wani abu da yake shiga duhu ko da abin da da ake kasa fahimtar me can ne da zaran gari ya waye sai a ga komai ya bayyana ba washe ma yana cewa ko mawaki yana cewa gari ya waye dukkan duhu yana yayewa haka ne ko hmm. da haka malamin yake al-isba bayanai warewace dalla dalla fi bayani manhajis salaf wajen kusantar da bayanin tafarkin da magabata wannan kalmar na da cikin dalilin da yasa nake za mu karanta mana gabar karshe na wancan tarjaman da muka dauko na malami kun ga yace zai yi mana bayani ne fi bayani manhajis salaf ta farkin magabata wannan kuma mu dama musamman a wannan makaranta ko a wannan ainihin wato a cibiya to dama taken mu kenan shi yasa sunan makarantar mu darun hadisi salafiya Allah ya kama da albani namu kusan za ka iya cewa kaso mafi yawa na al'umman ƙasan nan kalmar salaf sun gane me ake nufi da shi ne ta hanyar yadda mala albani ke faɗi da daman mutane ba su ma san da ake cewa salaf ba shi yasa a farko farkon lokacin da malam ya fara da'awa daga cikin abin da ya yi ta ba muhimmanci wajen yin bayani shine me ake nufi da kala su wane ne yan salafiya domin a lokacin mutane har tsoro suka rike bi wai kaji ga wasu mutane kuma yan salafiya ko me ake nufi logo Okay. afwan jama'a ya yana ta kai tsoron da ok logo masu jama'a gano wannan da ke ko don haka a malamin yana son yi mana bayanin tafarkin magabatan mu kamar yadda suke cewa alhamdulillah wannan yana daga cikin dama mu a wanda aka san da shi duk wanda yake ainihin wato cibiyar da malam albani namu nan ya asaka to kowa ya san shi akan dan salafiya to idan aka ce za a yi mana bayani wato yadda magabata suka ɗauki tarbiyya a hannun manzon Allah kuma su ma suke koyar da yaransu da almajiransu da ɗalibansu tarbiyya kaga mu a gida abun ya same mu ke irin wannan mu dama shi muke ainihin wato nema to malam Ubaylan kamar yadda muka fara jin bayani a kan shi malami ne wanda Allah ya wato sanya mishi ƙoƙarin shi ma ta farkin salaf shi ne kamar yadda muka ce za mu zo mu ji har malamin ya shahara kamar yadda malam albani mu ma nan ya shahara ko har ake ce mai ɗan salafiya to ya shahara duk wani abu nashi to kokari yake ya ɗauko daga magabata wato salafus salih kuma an gane wannan da kyau ko to shi yasa a wannan littafin ma yake zai rubuta ne a bisa manhajin su kaga ba wani abun wato tsoro kenan ko to manhajin su wajen ne sai ce ci tarbiyyati wal islah wajen tarbiyya da gyaran al'umma kaga wannan mu kamar yadda muka ce shi shine dama abin da muke son mu dawo da halayenmu akan wannan tafarki Allah ubangiji ya mana jagora littafin malamin ya yi wato fitar da littafin a shekarar dubu biyu da takwas 2008 kaga kusan shekara goma sha takwas yanzu ko eh, da fitarwa bai ƙara ashirin ba a lokacin aka yi na farko kuma za mu zo mu ji lokacin da ya gama aikin littafin da kasar to shi yasa littafin na daga cikin littattafai da aka buga a wannan zamanin jama'a gane wannan da kyau ko don wani na iya cewa to shi wannan littafin ya ba mu duk ibnu taymiya suna maganar shi ba a sai dai a ɗauko maganganun su taymiya a ciki an fahimta ko sannan abu na gaba daga cikin abubuwan da na bincika akan littafin duk da cewa kamar yadda za mu zo mu ji malamin ya rika kawo wasu ka'idoji ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wato tarbiyyantar da sahabbai akai kamar yadda muka faɗi a darasin da ya gabata annabi ya ya samu al'umma gabaki ɗaya a cikin rudani da hayaniya da jahilci amma ya iya mulgin mutane tarbiyyarsa har suka zamo irin yadda muke jin tarihin sahabbai to ya aka yi annabi ya iya canza al'umma a lokaci guda cikin shekara ƙanƙani shekaru ashirin da uku ya maida al'umma suka zama abin da suka zama kowa ke sha'awar ya zama irinsu shine waɗannan hanyoyin ya bi wajen tarbiyyar al'umma ba mu ma idan muka ɗauko sura waɗannan hanyoyin mu ma muka tabbaka to lallai yadda al'umman jiya ta gyaru mu ma al'umman yau za mu gyaru kenan insha Allah jama'a kai ta ko to sai malamin ya ɗauko su a babin ka'ida sai ce ga ka'idodin da ake son a bi wajen a gyara al'umma ka'ida ta ɗaya ta ni a haka ya kawo su to kowace ka'ida sai bayanin ne ake nufi da wannan ka'ida kaga ashe za mu rika jin bayani daga bakin malamin kenan kuma alhamdulillah sai malamin ya zar ya kasa littafin a gaban malamin shi shine malam Salih Fauzan al-Fauzan Allah ya kara mishi lafiya wanda a yanzu kamar yadda muka ambata shine shugaban wato a hay'atu kibari al-ulama wato mufti al-am kenan ko shine shugaba da aka nada a cikin watanni da suka gabata da memba ne a ciki ya zo ya zama shine shugaba to wannan malam ubailan ya kai mai littafin sai ya rika karanta mishi ka'idodin ɗaya bayan ɗaya idan ya yi bayani sai malam fauza ya ƙara mishi sharhi to kaga littafin yana tafa da sharhi kenan ko to amma kuma an samu wani malami shi ma ya yi wa littafin sharhi ne sharhin ya fito shekaru biyu da suka gabata shekara ta dubu biyu da ashirin da wani wani malam isa farash يسعى الشرح الإيضاح في شرح قواعد الإسباعي آه، في التربية عند السلف نفع عن ذلك في بيان التربية عند السلف هنا أنا يقطع أسكم مدلجي بلاجي ترى لي ما هي قبل تعمل كتابهم بقى أما ذاك ذيك جاب يعني كتابهم هو ده يوسف نعم كسر الإيضاح في شرح قواعد al-isbani fi bayani manhaj salafi fi tarbiyyah wal islam zaka ga akwai wani malami da aka fitar yi bayanin wannan sharhin da malamin yayi sharhi ne wanda kamar da malami ya bayani yana very wato qayyima Allah ya saka mashi da alkhairi to za mu kokari insha Allah mu samu wannan sharhi shi ma sai mu rinka ƙara jin fa'idoji a ciki to kai tsaye a farkon littafin za ku ga inda aka ce muqaddimatun nashir wato gabatarwa waɗanda suka buga littafin akwai matsaba'an da suka buga littafin su ne annashir to sun yi gabatarwa wanda a ciki sun yi ƙoƙarin nuna muhimmancin aikin da malamin ya yi a cikin wannan littafin da kuma cewa ba a fiye samun littafi a rubuta shi musamman a wannan babin ba da haka littafin ya samu wannan irin tagomashi da kuma muhimmanci a cikin al'umma kuma malamin ya yi ƙoƙari wajen bin tafarkin malamai ahalus sunna wal jama'a a bisa tafarkin su ya rubuta da akidojinsu da kuma manhajinsu sannan littafi ne wanda al'ummar musulunci za su amfana da shi kwarai da gaske ya ɗauko maganganun manyan malamai irin su shehu islam ibnu taymiya a cikin littafin da almajirinsa ibnu qayyim al-jawzi aljauziya ibn qayyim aljauziya Allah ya ji kansa baki ɗaya da rahama so kamfanin da suka buga littafin su ne sharikatu garra lin nashr wata tawzih wanda jagoransu shine najmu bin suhail as-sama'i shine wanda ya rubuta wannan mukaddima da haka wannan shine takaitaccen bayani sai mu fara daga shafi na biyar inda malai "Bismillahi bismillahir rahmanir rahim anan kuma zai kawo gabatar wanda malam Salih Fauzan ya yi ne bayan da aka fitar da littafin wajen ya nuna kimar littafin da kuma muhimmancin littafin da haka yanzu daga kalamin malam Salih Fauzan zamu ya ce alhamdulillah rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin tarikai wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kira da cikin Allah su kara tabbata akan annabinmu fiyayyen halitta muhammadu dan abdullahi da sahabbansa baki daya sai ce wa ba'a faqad istala'tu ala ar Lati hiya bi unwan yace Allah ya ba ni iko na karanta wato na yi ibtila'i na duba wannan risala wanda aka yi wa take da suna al-isbahu fi bayani manhaj salafi fi tarbiyyati wal islam min ta'lif shaykh wanda wallafar babban malami ne abdullahi kaga malamai rabbani biyu almajirin shi ne amma ka yadda ya kira shi tunda Allah ya ba shi ilimi sai ya ce mishi ashaykh an fahimta ko wannan kuma bai rage nashi matsayin ba a daidai lokacin da wani zai ga cewa ai in ya nuna ɗalibin shi ya san kaza to kamar ya kawo matsayin shi kenan haka ba abu ne yake ba Allah yana bada da shi ga wanda ya so don Allah ya ba mutum ka tabbatar mishi ina fata an yace wanda al-sheikh abdullahi bin salih al-ubaylan ya rubuta sai yace fa wajadtu harisalatan qayyima kuje da yace fa risala yace na samu wannan littafin littafi ne mai daraja mufidatan mai amfani mu'affalatan wanda aka rubuta shi daga tushe min al-kitabi was tushen al-qur'ani da sunna wa aqwali ahli ilm kuma aka tattaro zartukan ma'abota ilimi kaga kenan ilimi za mu ji a cikin littafin nan sai ce ya taji ilai addu'a duk wani mai da'awa wallahi yana bukatar littafin nan amma a zamanin mu a yau waɗanda suka hau kujeran malanta guda nawa ne za ka tattaro yau ba su ma taɓa jin sunan littafin nan ba ya ce to duk wani malami ne da'awa yana bukatar littafin nan wal da malamai masu karantarwa a matakin jami'a ne ko a ainihin wato secondary ko a majalis ko islamiyu suna buƙatar wannan littafi sai ce kai ba su ba wa umumul muslimina da dukkanin al'ummar musulmi suna buƙatar ilimin da ke cikin wannan littafi da aka ce mishi addu'a yake fa jazakallahu khaira la saka mishi da alkhairi wa nafaha bima kataba Allah ya amfanar da abin da ya rubuta a cikin littafin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ka ci takaitaccen gabatarwar shi gashi sai katabahu Da ya rubuta الفوزان الله أكبر كان توالو معلمة ليرو تناشي سنة سيرو تسنة جا سالو نيكوي لم فوزان الفوزان أما شيما ولا في متاكم الشيخ الله أكبر kun fara jin tarbiyya ko ina kan ku lura da tarbiyyar da ke karkashin wannan ne wato man tawaba lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kanshi a gaban Allah sai Allah ya ɗaukaka kanshi. kada ka zo kana nuna wa mutane kai kai ne wani larabawa masu hikima na cewa wai man kala ana falaita huwa wai duk wanda yake cewa ni ne to ba shi bane ina fata an gane ka kankan da kanka ka nuna kai ba kowa bane wannan shi ne sifar bayan Allah gari haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta shi a ah, waqif janahaka lil mu'ini ka kankanda wato a fuka ga bayan Allah mu'mini amma a yau saboda rashin tarjiya irin waɗanda wasu daga cikin matasa da suke koyan ilimi ko suke son su shiga harkar karantarwa suka samu kansu sai ka ga yau su suke kambama kansu da kansu Sun zai rubuta sunan shi sai ya sa a sheikh aladama al-mufti na zai rubuta sunan shi kuma da za ku kuskura ka kira shi ba da wannan kambin ba ba ya tashi shiga magana in ya dace da ranar da zai yi majalisi to akan kan zai sauke karatu sai ce an samu wasu ma marasa tarbiyya malaman su ma yanzu ba sa girma masu. ka suna kiranka da sunan gaya ina tawazuwa a yin gaba Allah ya kyauta so irin wanda zai da wannan tarbiyya ku gaya mai in ya zauna yana karanta ba mai zai karantar kenan abin da yake da shi zai karanta Allah ya kyauta to kun da ji malami yace Salihu bin Fawzan al-Fawzan Abu Hayat kibarin ulama kun ga a lokacin da ya wannan aikin yana cikin members ne na yi wato manyan malaman musulunci da muke da su a wannan zamani na duniya an fahimta ko ya yi wannan gabatarwar a rana ta biyu ga watan goma watan jiya kenan da muka fara karatun a ciki watan shawwal bayan azumin ramadan kenan ko hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas kun ji magana da muke a yanzu muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kaga shekara goma sha tara na fata gani Allah ya ƙara mashi lafiya ya ƙara mashi da alkhairi to bayan da ya gama naki gabatarwa sai mu shiga gabatarwa mawallafin littafin malam haka ga hafizahullahu wa ra'a malam yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake farawa malaman alarabci suna kokarin su fito da asalin in aka fara abu da bismillahir rahmanir rahim ne ake nufi shine kaman kana cewa bada'tu bi bismillahir rahmanir rahim ko Bismillahi rahmanir rahim abda'u kaza kaza ko bada'tu kaza wa kaza wa an fahimta ko yace muqaddimatul muallif gabatarwa wanda ya wallafa littafin sai fara da kutubatul haja kamar yadda muka sani wannan ita ce kutubar da annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai kulla wani zance to da shi yake farawa shi yasa alhamdulillah malaman mu na wannan zamani irin su malam Nasiruddin Albani da malamin Muhammad Awal Adam Albani suna daga cikin waɗanda suka shahara wannan kutuba a wannan zamani bayan ya tafi kamar ya mace malamai ma ba su san shi ba mutane kowa kirkiro na shi yake yi suka ce a'a akwai wanda aka ruwaito daga lafazin manzon Allah sallallahu haka ko da kana girmama wanda malam wani da wani suke yi to ka fi girmama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah a kutubar juma'a aka ce da shi yake farawa ɗaurin aure in zai da shi yake farawa in zai kulla wani majalisi zai yi wani jawabi da shi yake farawa to tunda har aka samu manzo Allah yana yawan fara kutubobin shi da wannan to zama kai ma kana raya wannan kutubar wajen gabatar da zance wanda zaka yi a duk sanda zaka ka yi wato gabatar da wani zance ina fata an gane Allah ya sa mu dace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 afon to tare da cewa a cikin gabatarwan ya kawo wasu kalmomi wanda asali malamai sun ce ba fa a cikin lafazin kutubar kamar inda ya ce wani tubu ilai kun ga wajen ko eh sai sauta ban faɗe shi ba da na karanta man yahdi Allahu lahu bi man yudlil fala hadiya har zuwa ƙarshe sai ce sai kawo ayoyi uku da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karantawa duk sanda ya kawo wannan kutuba annabi sai karanta aya ta 102 a cikin suratul al-imran ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kun fara jin dandanan salafiyancin ko sannan ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum aya ta farko a cikin suratul nisa alladhi khalaqakum min nafsin wahida ila akhir al-aya sannan aya ta a uku ko ayoyi ta uku da ta hudu shine aya ta saba'in da saba'in da ɗaya cikin sautin haza ya yi wanda dina ya mani takullaha wa kulu kaunan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سيتي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة shi lallai zance mafi wato gaskiya shine littafin Allah shiriya mafi alkhairi shine shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amari baki daya shine kirkirarren abubuwa duk wani abu kirkirarre wannan abun hukuncin bid'a ake wa wannan abu wato abinda annabi bai san da shi ba shine bid'a duk wani abu da yake bid'a kuwa to wannan abun bata Allah ka raba mu daga ɓata. akwai lafazin da ake karkarewa da shi cewa kullu zalalatin finnar sai dai akwai maganganu da malamai na giraya da riwaya na ilimin hadisi suka tattauna akan wannan lafazin wajen tabbaci ko rashin tabbaci shi yasa zaka ga wasu malaman ba sa kawowa waɗanda kuma suka tafi akan tabbacin suna kawowa cewa kullu zalalatin fil thumma amma ba'd fa inna min wajibi ahli al malam yace daga cikin abin da yake wajibi na ma abota ilimi al-qiyama bi amrillah su tsayu akan al'amarin Allah ku rike wannan jama'a wannan na daga cikin hanya daya wanda dole shi za a bi ma damar ana son mutane su taso da tarbiyya ne za a tarbiyyanci mutane ne da abinda Allah da ya halice su yace a tarbiyyance su da shi sai yasa kaga annabawa a cikin alkur'ani waɗanda Allah ya buga mana misalan su wajen tarbiyyar ƴaƴansu da ƴan bayansu da abinda suke fara yin tarbiyya'n kenan annabi lukman ko wani bawan Allah lukman shi ma a bisa maganganun malamai ko yana daga cikin wanda ake kawowa in za a buga misalin magabata da suka yi tarbiyyar young generation menene abu na farko da ya gaya wa ɗan shi a lokacin da ya zaune da shi yana koyar da shi tarbiyya wa iz qala luqman li ya bunayya sai ce ne la tushrik billah ku duba abin da ya fara shi kada ka shirka da Allah wallahi duk wanda aka nuna miki bautan Allah hakikanin hanyar da zai bauta wa Allah ko to ku kwantar da hankalinku ba zai lalace ba zai zama na gari da izinin Allah duk wannan karatun zai tabbatar mana da wannan da haka ya ci gaba da koya mai sannan ya zo kan sauran abubuwa na mu'amala wato dole za a fara nuna wa mutum Allah ne shi yasa ku ga alhamdulillah musulmi dai wanda ya taso akan addinin musulunci da tarbiyyar musulunci za ga wannan shine tafarkin shi yasa kake ganin duk wani musulmi to yana tasowa ne a matsayin nagartacce Allahumma sai in ya auka cikin lalatatu sun gurɓata shi Allah ya kyauta irin abin da muke gani kenan a yau ku dubi annabin Allah annabi Ibrahim shi ma Allah ya buga mana irin yadda ya nuna wa ƴaƴan shi tarbiyya am kuntum shuhada in hadara yaqub al maut ko in qala li banihi ma ta'buduna min ba'di kun ga shi ma da abin da ya gaya musu da ya ce to kai wani course zaka karanta a jami'a ba shi ba Allah sanin Allah in ka san Allah to komai ma zaka sani jama'a fahimta amma duk wanda ya shi Allah wallahi duk abin da ya sani to ba zai taba zama wani shi ba wannan na daga cikin abin da yake fifita musulmi akan wanda ba musulmi ba ku duba da kyau ku gani duk inda aka hada abu tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to za ka ga tarbiyyar musulmi yana ɗara na wanda ba musulmi ba komai lalacewar shi bai shi wancan kwata-kwata ma ya saki hanyar Allah ne shi kuma wannan yana son tafarkin Allah ko da lalatacce ne shi Allah ya kyauta da aka sai malam yake abu na farko da yake wajibi ga ma'abota ilimi shine su tsayar da al'amarin Allah in an manzan Allah da abin da ya gyara al'umma shi ke abu na farko da ya zo ya karantar da su kenan a lokacin da ya tara jama'a shi baki daya ya bani hashim ya bani abdul muttalib ya bani abdul manaf yace inni nadhirun lakum bayna yaday azabin alim wannan shine dalilin da yasa ka tara mu daga na Abu Lahab ya fara faɗin munanan maganganu akan manzo Allah saboda annabi ya ce musu abu Allah kawai imam ta ko sannan ma yake cewa to wannan al'amarin Allah da ma'abuta ilimi za su tsayar ta'aliman wa dirasatan za su karantar da shi kuma za su rinka yi wa mutane darasin shi kama fara ta'ala kamar yadda wannan shine umarnin da Allah da kansa yayi inda yake cewa ma kana li bashari an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa bai dace ga wani mutum Allah ya bashi littafi da hukunci da annabta ba wato duk mutumin da Allah ya sanashe shi ilimi ilimin alqur'ani ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka dora mishi aikin karantarwa a matsayin shi na annabi ko ko wanda ya gaji annabi ina fata an gane da haka ayan ne yana magana kan annubuwa amma ya hada hadda waɗanda suka gaji annabawa annabi ya ce al-ulama'u warasatul anbiya da haka aikin da Allah ya baiwa annabawa shi yake akan malamai la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu jama'a kun ka ko shine Allah yake cewa to duk wanda Allah ya bashi ilimin littafi da ainihin wato sunna da annabta aikin karantarwa kenan to bai dace ga irin wannan bawan Allah ya kuma zo yana cewa mutane ya kula da nasi kunu ibadani sai ya rika kiran mutane zuwa ga su mushi bauta ba su yi wa Allah bauta ba ina ma'anar su mushi bauta ba zai rika faɗin hukuncen hukuncen Allah yadda Allah yake ba sai dai ya rika faɗi dan shi a ga girman shi kaga by implication yana nuna wa mutane girman shi kawai kenan to bai dacewa wanda Allah ya sanashe shi littafi ya wannan aikin ba Allah ya ce kunu ibadati min dunillah ku zamo bayina koma bayan Allah a'a walakin sai dai abin da zai ce shine kunu rabbaniyina ku kasance masu bautan Allah ku kasance bayan Allah bima kuntum tu'allimuna alkitaba da abinda kuke koya a cikin littafi shine alqur'ani wa bima kuntum tadrusun da abin da ake muku darasin shi na yi wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji wannan aya ashe kenan aya yana nuna abu na farko da yake akan malami shine karantar da mutane sanin Allah an fahimta ko wadalika yatafallabu minhum ad-da'wata ila Allah kun gani ko malami ke kaga wannan to zai bukaci shi malamin ya yi wato nuna muku tafarkin da za su san waye Allah zai kira su zuwa hanyar Allah Wata tafhira shar'ihi wa minhaji sannan kuma ya koya musu yadda za su tsarkake shari'ar Allah da kuma manhajin bautan Allah wannan shine abin da malamin zai tasa a gaba wajen koya musu wa Allah ya qulu ala Allah illa al-haqq sannan duk zanda zai faɗi wani zance ya tabbatar da cewa gaskiya ga yawa mutane wannan na daga cikin abin da yake sa mutane su sallama zukatansu ga malami idan suka gane cewa malamin nan tsakani da Allah gaskiyan da ya imani da shi yake gaya musu to za ka ga mutane sun sallama imanin su gare shi duk abin da ya faɗa mutane za su rike shi wannan na daga cikin haɗarin da malamai ke fuskanta musamman idan suna kiran mutane zuwa ga son zuciyarsu saboda duk wanda ya yarda shi malami ne to so kawai yake ya ce mai kaza kawai ya aiki da shi to idan ya zan ba abin da Allah ya ce kashe gaya wa mutane ba kaga ka fatar da mutane ka fata ka fatar Allah ya tsare da haka malam yake cewa ya zama yana gaya muku gaskiyar da ya sani a cikin hasken alkur'ani da sunna wa yahzaru min tariqati ulama'i yahudi kun gani ko ya kiyayi tafarkin malaman yahudawa malaman yahudawa suna da ilimi amma su ba sa gaya wa mutane abin da Allah ya sai su gaya wa mutane abin da zuciyarsu ya riya musu to kaga duk malamin da a musulunci shi ma yake irin wannan ɗabi'a ya zama ya yi kamanceceniya da malaman yahudawa kenan Allah ya kyauta da haka da yake mutum ya kiyayi bin tafarkin malaman yahudawa alladina yalbisuna sunan bil batil waɗanda suke cakuɗa gaskiya da ƙarya wa yaktumu sai su ɓoye ƙaryar daga ƙarshe au yukhfunahu aw yuharrifunahu ko kuma su saka ya gaskiyar ko kuma su ainihi wato jirkita gaskiyar ba za su bar gaskiyar ya tafi salin ba au yulwuna alsinatahum bi ko kuma su ainihi wato rinka sauya harshen su wajen kin faɗin gaskiya da rinka faɗin wa mutane son zuciya qala ta'ala ji abin da Allah ya faɗi game da su Allah ya ce wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi yahdihun daga cikin waɗanda muka halatta cikin bayina kenan in ji Allah madaukakin sarki yace akwai wasu al'umman da suna shiriyu suna wato kasancewa ne akan shiriya da gaskiya su gaskiya kawai suke bi kuma da wannan suke kiran mutane ko kuma suke ainihin wato hukunci na adalci ma'ana kan gaskiya take karkata din da suka ji gaskiya nan za su yi amma abin da yake ba gaskiya قال عليه الصلاة والسلام من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قابل يتي تيوى يتي لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله كما يدعى الإمام البخاري يرويتوشي a cikin sahih dinsa zai zo ya mana ƙarin bayani akan wannan hadisin a can gaba da haka yayin ko iya taɓa nan ne domin ya mana istishari da shi annabi ya ce ba za a gushe ba za a ci gaba da samun wasu yanki cikin al'umma ta suna tsayuwa a kan al'amuran Allah alhamdulillah wannan na daga cikin albishir da al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke dauke da shi duk yadda zamani ya lalace ko to sai an samu wasu yanki cikin mutane wanda ba su tsayu a kan gaskiya kaga kenan ba za a haɗu gaskiya a zama batattu ba to fatan ka kai a naka zamanin Allah ya sanya ka daga cikin waɗanda suke tsayuwa da al'amarin Allah sai ya zama kana cikin tawaga tawagan mun kira kenan kamar yadda zai zo mana bayanin sa a can gaba wanda su ne wanda suka shiga jirgin annabi Nuhu yadda Imam Malik yake cewa ko eh, jirgin mun tsira. imam bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin kitabu ta kitab bil kitab wa sunnah matakaran da ya kawo hadisan da ke nuni game da a kankanewa alqur'ani da sunna kada ka kuskura wani ya bambare alqur'ani da sunna a hannunka hum ahlul ilm to kaga suwa ake magana nan su ne ma abu shari'i qala zuhri al-imam az-zuhri ah, muhammad bin muslim kenan yace kana ulama'una ya malaman mu sun kasance suna cewa al-ittisamu bis sunna huwa an Ƙanƙanewar suna mutum ya rike sunna gam babu ainihin wato sassauci wallahi wannan ne kaɗai hanyar tsira duk wata hanya da ka bi in ba sunnar manzon Allah ka ƙanƙanewa ba wallahi ba za ka tsira ba da haka yanzu ka tambaye kanka wace tafarki ka ƙanƙanewa? tafarkin masu zagin sahabban manzan Allah ko tafarkin waɗanda su kuma shehunne ne a gulban koyin ko tafarkin waɗanda suke cewa a duk manzan Allah a bisa fahimtar magabata to kaji malam Muhammad uh, ibn Shihab afwan naka ibn Muslim ko Muhammad ibn Shihab ne Zuhri Imam al-Muhaddisi yace wannan hanyar ce kadai hanyar tsira ah. ma'ana in ka koma wancan hadisin qa'ifa da annabi ya ce al'ummar shi za su karkasu kashi saba'in da uku guda ɗaya ce kaɗai za ta shiga aljanna to waɗannan su ne waɗanda suka kankane wa sunan manzan Allah da aka su duk inda ɗan da baka ji sun ce wani abu sai ce me sunna ta ce me aka ruwaito daga manzan Allah yaya sahabbansa suka fahimce shi to waɗannan su ne suka kama hanyar tsira Allah ka sanya mu cikin su wa qala malikul malik imamu darul hijra yana cewa inna sunnata haka ne a sunnatu kun san me ce sunna kuwa yace wallahi sunnan nan da kuke gani safinatu nuhi jirgin annabi nuhu da haka wanda ya shiga ya tsira duk wanda ba shi a cikin jirgin wallahi ya halaka a zamanin da Allah madaukakin sarki ya shirya hallaka mutanen annabi nuhu hanya ɗaya ce kaɗai waɗanda suka ji suka tsira daga cikin hallakar da Allah ya alkawari a lokacin da Allah ya ce ya samawu ha ya arri lai ma haji ko wa ya samawu akli wa mira ma wa kunyal amru da ruwa sama da kasa komai ya rinka ne ma kafin lokacin Allah ya ce wa annabi ya je gina kulakwai ya je shirya duk wanda ya imani da shi su shiga ciki to da shi da waɗanda kaɗai suka yi imani da shi suka shiga to duk wanda ba ta a cikin wannan jirgin ko ya hallaka kenan hanya ɗaya da aka tsira a wannan zamanin shine ta wacce hanya ta shiga jirgin annabi ne to a wannan zamanin hanyar je ita ma ce ita ma ɗaya ce ba guda biyu ba to wacce ce guda ɗayan a wannan zamanin shine waɗanda suke bin sunnan manzon Allah kuma kun gane kwatancen ko da haka imam maliki ya cewa jirgin annabi ruhu na wannan zamanin to ita ce sunnar manzon Allah da haka duk wanda yake bin sunna to da izinin Allah zai tsira amma wallahi duk wanda baya bin sunnan manzon Allah wallahi zai halaka. wannan rantsuwar babu kafara akan domin hanyar ba ji bace kai yake jama'a kun ta ko da haka sai ce as-sunna sakinatu mu sunna ita ce jirgin annabi ne man rakibaha naja duk wanda ya hau jirgin nan ya hau kwale-kwalen nan to ya tsira wa man tahallafa anha wanda ya tsaya yana kallon jirgin me zai faru gharika zai nufi abin da ya faru da hatta dan annabi nuhu kenan ba yadda bai yi ba ya zo ya shiga jirgin tare da su ya ce a menene yawwa ta'awil aljabal ya asimu min ma. ya ce ya bunayya irkab ma'ana kai ɗan ɗana zo ka hau tare da mu ba wanda zai tsira sai wanda yake cikin jirgin sai ta hawa ba ni na iya hawa tsauni tun yana karayin da haka ina haye dutsen can duk yawan ruwan ba zai kamo ni ba kafin yi wata wata kawai sai ruwan ma ya raba tsakanin su Allah ya ce manta da wannan kazanta ne ba shi cikin iyalanka waɗancan da suka yi imani da kai da suka shiga su ne naka kaga shi a wajen Allah ba wai yana duban dangantakar mutum da shiryayye ba ne a'a wani tafarki ka ne kawai shi ne tsiranka to mutane su daina rutuwa da dangantaka da wani mai falala abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa hatta dangin shi kenan da kira su bani hashim ko da su bani abdul muttalib da su safiya kai har Fafima annabi bai kyale ba yace salini min mali ma badalai duk abin da kike so in dai a cikin dukiya na ne a nan duniya tambaye ni ina da shi zan baki in babu kuma duk mai haƙuri ni ma ba duk abin da nake so na duniya nake samu ba yace ma ni me ma ya hada ni ma da duniya to me ya faru yace amma wallahi kada a zo ranar tashin alkiyama kowa ya zo ya ji sunnan da na zo da ita ke kuma ki zo kina cewa ai annabi ne babanmu Allah ya ce wallahi wannan cewa shi ne babanmu ba zai tsiratar da ke ba aikin ki zai tsiratar da ke za ka daina rutuwa da dangantaka da mai falala shi ya tabbata ya samu falalar to kai ma duk irin tafarkin da ya yi sai ka samu falala ko mun fahimta jama'a da ka a nan dan annabi nuhu shi kanshi ya hallaka saboda bai shiga kwale-kwalen ba ga shi abin to hanya ɗaya ce ɗaya hanyar da ya ɗauka ashe baya kullarwa za ta sai ya hallaka da haka kai ma an baka riko baka riko da sunna ba to ba inda za ka je na ruwa Allah ya kiyaye sai ma da yake cewa wa zalika anna sunnata dalilin da yasa sunna ita ce kadai hanyar tsira shine as-sunna wa shari'ata wal minhaja huwa siratul mustaqim kun ga sunnar manzon Allah da shari'an da ya zo mana da ita cewa mu bi da manhajin da ya karantar to wannan ita ce kadai miƙaggiyar hanyar shari'a guda daya wanda Allah ya sifanta da hanyar kaiwa zuwa ga tsira siratul mustaqim miƙaggiyar hanya alladhi yusalu al-ibada ila Allah ita ce kadai hanyar da za a bi a ji a sadu da Allah a ƙarshen hanya war rasula huwa ad-dalilul hadi fi hadha as-sirat to wane ne direban da shi kadai zai tuka motar da ake bin wannan hanya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe Allah ya riga ya gama bayanin komai ya gaya mana hanyar da zamu zo mu kai zuwa gare shi kuma ya hada mu da wanda ya san hanyar ya kuma iya tuki akan hanyar yace mu hau jirgin shi to kai sai ka ƙi hawa sai ka je ka kama na wani sabon direba wanda bai fi hanyar ba Allahu akbar shine hadisin al-Imam Abu Dawud da annabi yazo zai karantar da su wannan aikin hadisin aikace manzo Allah sai ya dogon zane a kasa yace kun ga wannan dogon zanen to wannan hadisi siratullahi mustaqim sai ya jawo ta hanyoyi hagu da dama yace wa hadisi subul ga batattun hanyoyi wanda ta nan ne shedan yake karkatar da wasu mutum zai taho fasan nan yana tafiya kawai sai shedan yake biyo nan kana bin nan shi ke na kafata. Allah ya kyauta da haka sai yake cewa manzon Allah shine dalil wato wanda kadai zai kai mutane zuwa ga zuwa ga Allah akan wannan hanya kama kala ta'ala kamar yadda Allah da kanshi yake gaya mana cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira hakika mu muka an yi wato aiko ka ka zama kai ne za ka yi shaidan waɗanda muka aiko ka zuwa gare su sannan ka yi musu albishir cewa in suka bi tafarkinka wallahi sun tsira kuma ka gargade su cewa duk wanda ya bar tafarkinka to zai hallaka manzo Allah yayi wannan aikin ko bai ba yayi shi yasa lokacin da aka zo aikin hajji ban kwana manzo Allah da ya tara al'ummar musulmin duniya zai rabu da su kowa zai kama hanyar garin shi ya musu hutubatul wada bankwana ya ce Allah ya ce in gaya muku kaza da kaza da kaza da kaza na isar muku da sakon ko ba isar ba gaba ɗaya mutane suka ce ballarta ta isar ya manzan Allah shi manzan Allah yana ɗan kwanaki ne zai ba duniya sai daga hannun sama Ya ce Allahumma fashhad Allah ka ji ko to kai shaida na isa muku da sakon da ka aiko ni ba abin da manzon Allah ya rage da bai isar ba na Aisha Allah ya kara mata yadda yace wallahi da akwai wani abu cikin sakon da aka aiko manzon Allah da manzon Allah zai koye shi ya ki bayyana shi shine hukunci game da matar Zaidu da aka ce ya ce mishi ya sake ta shi kuma ya aura kai abin da nauyi amma da yake bai isa ba shi ma ɗin dole da abin da aka ce ya faɗa dole ya faɗa hakan yana ji yana gani da nauyi amma wallahi haka ya faɗa kai sai da Allah yake cewa wa tukhfi fi nafsika mallahu yuji kai Muhammadu kana ta sakaye sakaye maganar da ba yadda ka iya dole sai an bayyana shi wa takshanna kana tsoron mutane ne wallahu ahqqu an Allah ake jin tsoro wannan na daga cikin ka'idojin da malam zai fara mana da shi ne kawai ka rike Allah ka gane cewa Allah shi ya halitte ka da haka shi yake da iko a kanka idan ya ce yi gabar to ka kawai ga ka yi gabar ɗin kanka don a hanyar gabar ɗin nan ba abin da za ka da shi sai alkhairi in Allah ya tsaya to da zaran wani ya ce dawo yamma ka tsaya kawai waye shi ka bi shi to ka hallaka shi jama'a ana fahimta ko da haka wajibi mu gane cewa shi Allah da ya halice mu yana da hanyar da yake son mu bauta mishi to dole mu tsaya kan wannan hanya jama'a an gane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan aiki da Allah madaukakin sarki ya yi wato umarce shi shine inna arsalnaka hakika mu ne muka yi wato aiko ka ka zama ne shadidan wato mai ba da shaida akan waɗanda muka turo ka zuwa gare su wa mubashiran sannan mai albishir gare su wanda ya bi Allah zai samu aljanna wanda ya kauce wuta wana jira sannan kuma ka gargaɗe shi cewa duk wanda ya saba ma Allah to zai hallaka Allah ka tsaye. sai ce wada'iyan ila Allah aikin manzon Allah shine ya kira mutane zuwa ga an yi wato tafarkin Allah wa sirajan munira kuma shine fitilla mai kyalli wanda hasken da ba ta tafa shi ba wannan ayan suratul ahzab kenan wa qala ta'ala a wani wajen Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan ita ce tafarki tafarki na mai kakkiya to ku bi wannan tafarkin wala tattabi'u subula kada ku bi waɗannan na hagu da dama shine magana da muka fara yi da Allah ya riga ya ga mana hanyar shi mai kakkiya ce kuma zar sauki kuma kowa zai iya fahimta menene ƙa'idojin kasancewa akan wannan hanyar za mu zo mu Shi ne idan muka karanta qur'ani ya ce mana ku yi kaza to hanyar ke na kaji ka karanta hadisan za Allah sunna ce maka yi kaza to kaji amma duk wani wanda zai zo ya ce to duk da dai ba aya ba hadisi <laughs> ga an samu matsala kenan wallahi zai kai ka tubul to ka take shi eh, da kai shi zai gaya maka ya ce eh duk da dai ba aya ba hadisi ah, to kai shiru kai ba sai ka faɗa ba ka ga ya riga ya hutar sheka shi wannan da ya magana cewa yi ga abin Allah ya ce ga abin da manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam dan haka sahabbai suka fahimci kaza to kai kaza shi kuma wannan sai ce wallahi ba za mu yi ba ai iyayenmu da kakannin mu mun sane su akai ba to sai a ce akar maka Allah kai ne hujjarka sai ce eh din duk da mu ba mu da aya ba mu da hadisi da Allah bai huta sheka ba ya huta sheka to kai yanzu kana jiran wai har sai an nuna maka wace kan gaskiya Allah ya samu da shi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fitilla ɗai ne haske wanda an yi wato baya jisashewa sannan Allah madaukakin sarki yana cewa fattabi'uhu da haka wannan miƙaƙƙiyar hanyar ku bi shi wala tattabi'us subul kada ku bi waɗannan karkatattun hanyoyi in kuka bi su fatafarraqa bikum an sabilihi za su kauda ku ne daga hanyar Allah jama'a an gane ko da Allah ya ce zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun wannan ita ce kadai wasiyar da muke muku domin ku kasance masu takawa وجرت عادة أهل العلم على مر الأصول تصنيف مؤلفات يسمونها السنة ما لو كي شيء ساعة كسامو ما لمي مقباتا suka ɗauki wata salo wajen wallafe-wallafe tun da zamunna masu yawa da suka gabata in suka rubuta littafi ko sunan littafin ma kawai sai su sunan littafin sunna ne hanyar da annabi ya karantar da addini to gashi za su kawo maka shi da haka a cikin littafin za ka ji bayanan aƙida za ka ji tauhidi za ka ji ibada za ka ji mu'amala komai za su kawo maka amma sunan littafin sunna domin wannan hanyar ita ce hanyar da za ka tura an fahimta ko sannan ka ji wasu su ce alisi samun bil kitabi wa sunna jama'a ku kankane wa alqur'ani da sunna da yukhrijuna laha abwaban fi kutubil hadith ko kuma suka rubuta littafin hadisi kato a cikin littafin sai su ce kitabu likitab bil kitabi wa sunna saboda dai me ka gane cewa sunna dai ita ce hanya ɗaya wadda ake yi ake tsira wa raddan ala al-mukhalifin lahu kuma suna yin raddi ga waɗanda suke saba musu akan wannan manhaji sai malam yake wa min huna jaa tasnifu hadhihi ar-risala dan masu albarka to saboda wannan dalilin shi yasa ni ma na zo muku da wannan dan aikin nawa na wannan littafin wa qad bada'tu fi kitabatiha ama 13 وأربعة وألف جريعة وأربعة مئة وألف يتي نافر ودوت اللي تاكل سن شكرا تدمو إيدا داري بوكي دشا أوكي نهجرا هاگا شكرا دمو إيدا داري بوكي دشا أوكي شكرونا وكينات عشرين دو أوكي يخار أي تغمو تاللي تاكل يتي وقرأت بضع عشرة قاعدة منها على شيخنا صاحب الفضيلة العلامة علامة salih ibn fawzan al-fawzan da na fara rubutawa na rubuta ka'idoji gaban goma sha wani abu an fahimta ko ba su kai ashirin ba lokacin ya ce sai in rika zuwa gaban malami na shi ne babban malamin nan mai daraja masani mai hakiki. malam salih ibn fawzan al-fawzan sai in karanta mishi ka'idan sai mun karin bayani Wa wa'allaka alaiha fi duk in na karanta mai ka'ida sai mun ta'ali za mu ji ta'aliki a cikin rubutun insha Allah to amma a lokacin da ya fara wannan aikin a kasar yake recording misali ya je da waya ko wani rediyo sai ya janna, shi yana karantawa malamin na bayani daga baya sai ya je ya zauna sai ya rinka sauraron bayanan da ta hakikin sai ya rinka rubutawa da ta'aliki an gane ko ga yana yake waliyar musajjalatun fi talatati ashirin fafi a lokacin na yi rikodin a cikin kasusuwa ne guda uku sun mai inna Allah tabaraka wata ala ya tsara ni itmama ya ce Allah cikin sahalewansa sai ya bani ikon karisa aikin littafin ya mai da ka'idojin kusan hamsin da hudu su ne ka'idojin da ke cikin littafin nan muna roƙon Allah ya ba mu ikon karanta su da shi ɗaya kaf kuma Allah ya ba mu ikon aiki da su duka Allah kuma ya biya mana bukatun da ya sa muke karatun da shi da ake ce Allah ya sauƙaƙa min na gama aikin littafin duka an fahimta ko haitu balagat arba'an wa hamsina qa'idatan kun gani ko ce ka'idojin sun kai guda 54 wa ba'athtu biha ila fadilatihi wa raja'a Ba amma da yake goma sha wani abu na karanta a gaban malam ko ce to sauran da na ƙara da yake na mai da su a rubuce sai na aikawa ma da na aikawa da malam littafin gaba daya sai dai sake duba littafin wa ashara alayya bi hazzi wa ta'dil ba'd ma ja'a fiha yace da ya gama karantawa sai yace ce min nayi kokari amma akwai wuraren da suke bukatan gyara abu kaza da ka rubuta a waje kaza goge shi daidai waje kaza kuma akwai bukatar ka ƙara kaza sai malamin ya mishi kare da rai an fahimta ko wa'addantu wa hazaftu ma ashara bihi fadilatu yace sai na je na gyara duk abin da malamin ya yi min duk wanda yake a makaranta ya taɓa rubuta project ko ya rubuta kisu zai fahimci wannan ka'ida ko in kana tare da survivor ka zai ta maka waɗannan gyare-gyare ya ce to sai na je na yi gyare-gyaren inda ya ce min in cire na cire abin da ya ce in gyara na gyara wanda ya ce in ƙara din na ƙara jazakumullahu khaira Allah ya saka mushi da alkhairi sai ma da yake haza to kun ga dan abin da nake na a cikin littafin nan wallaha as'alu Allah nake roƙo haka za karanta nan wallaha as'alu domin Allah shi ne maf'ul a nan ko ina roƙon Allah an ya taqabbala ha wa yaj'alaha min al-baqiyat as-salihat Allah ya sanya albarka a cikin aikin ya karba mun ya sa kuma ya zama daga cikin ayyuka da zan ci gajiyar su a ranar gobe alkiyama shine ma'ana wal baqiyatu salihatu ko khairun inda rabbika abin da yasa alkhairi kenan wa an a jiha Allah ya amfanar da mu wannan aiki walhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai sai ce wa katabahu wanda ya rubuta wannan aikin Abdullahi ibn Salih al-Ubaylah kun ga shi ma ya koyi tarbiyyar malamin da zai faɗi sunan malamin kun ga sai da ya faɗa matsayin malamin ya ce al'ashekul allama al-muhakkik hmm. an fahimta ko shi ma da ya zo ƙarshe zai rubuta sunan shi sai ya rubuta mai ya ce abdullahi ne kawai wani bawan allah ne to ku gaya min ina malamin shi ya koya min irin wannan fankaman shi ma mai zai yi ya ce muhaddi muhakkik al'allamatul nihiri a ah, haɗa wannan ya yi yawa <laughs> Allah ya sa Ya ya ce malam Abdullahi dan Salihu al-Ubaylan shi ya rubuta wannan aikin shi ma ya gama nashi rubutun a ranar sha tara ga watan goma shi ne watan itajiya shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da takwas lokacin da ya gama rubuta mukaddima kenan bayan ya gama aikin littafin ya rubuta wannan mukaddima to wannan shi ne ƙarshen gabatar wanda malami ya yi kai tsaye idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu shiga alqaidatul ula to za mu fara jin ka'idojin daya bayan daya Allah madaukakin sarki ya samu mu dace dan uwa masu albarka idan Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu karanta mana wancan ƙarshen gaban tarjaman malam Ubaila da muka fi muna son mu alakanta shi da karatun littafin insha Allah daga nan sai mu shiga kaida ta farko wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa